taron wayar da kan an shirya shi ne don tattaro kan masu ruwa da tsaki a wuri guda da zumar yin aiki tare ta hanyar samar da abubuwan more rayuwa ga al'umma masu jawabai a wurin taron dai su mayar da hankali kan sakonnin su ne kan mahimmancin irin gudunmawar da ya dace kowa ya rika bada don cimma nasara a shirye-shirye kan ayyukan hukumar ɗorewar muradun ƙarni. babban mashawarciya na musamman ga shugaban ƙasa kan ayyukan ɗorewar muradun ƙarni a ke orolefe wadda jami'i daga ofishinta bala Nusa ya wakilta a wurin taron da kuma mashawarcin tattalin arziki na hukumar majalisar ɗinkin duniya na bunƙasa al'umma a najeriya a maraku vandara sun yi kira ne ga shugabanni kan irin rawa da ya dace su rika takawa da kuma hanyoyin da za a rika samar da kuɗaɗe wajen gudanar da ayyukan tabbatarwa ɗorewar muradun ƙarni ne a faɗin ƙasar nan. Kyakkyawar hanya da za ta kawo nasara ga cimma shirye-shiryen maradun karni shine shigar da shirye-shiryenmu na matsakaita da dogon zango a hukumomi da ma'aikatu. Yin haka zai samu rika samar da kuɗaɗe da za a rika kashewa a cikin shirye-shiryen kan fahimtar ci. with the understanding that society cewa ci gabar al'umma na da alaka da irin nasarori da kamfanoni ke samu shawara ta ga kamfanoni shine ku yi aiki da gwamnati da masu ruwa da tsaki don a faɗaɗa harkoki da za su amfani jama'a tun Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule a nasa bangaren ya ce shigo da ayyukan ɗorewar muradun ƙarni wato SDG ya yi daidai da shirye-shiryen gwamnatinsa na inganta rayuwar al'umma a faɗin jiha. Since administration in state zuwan mu gwamnatinmu a jiha ta bullo da shirye-shirye na inganta rayuwar mutane musamman marasa galihu daga ciki shine ake bada naira dubu biyar biyar a kowace wata ga mutane dubu uku da ɗari takwas a ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar don inganta rayuwarsu. yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da marawa ayyukan tabbatar da ɗorewar kuradun karni a jihar don amfanar al'umma baki ɗaya daga lafiya abubakar abdullahi labaran libati